Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Shabad name Mr. Rapson ne aka Mr. President aka Sinaga a Nigeria aka Rapson ya dawo. An yi budget, an yi budget. Za ku duk ana ta an yi budget, yara da manya suna da an yi budget, an yi budget. ya su dinga tambaya wai me no irin budget aka yi. Su ba san wani budget da aka yi ba. Maka mu ma nan ba mu san wani budget da aka yi ba. An yi budget wata waka ce da muka tsara ta domin mu kai wasiƙa ga manyan mu na gaba shugabanni kenan wadda wannan wakar ta an yi bada ta kunshi abubuwa da yawa ba abin da mu tabo a ciki ba mun tabo komai kai da zai ka saurari ga an yi budget za mu sake ta insha Allah gobe lahadi karfe goma na dare insha Allah a youtube channel ina yau suna Mr. Rapson dan Allah idan ka kalla ka je ka danna mana kararrawar sanarwa sannan ka danna mana subscribe ka danna mana kararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sabon sako sabon shiri ko sabuwar waka za ka gani na gode na gode an yi budget an yi budget an yi budget eh mana